daga yau rara ya yi waka ya kai ta a tace na nebraska sinana ya buƙaci abu alalu ya sarara tsakanin rarara da gwamnatin ganduje na ƙara tsamari kunne ci cewa tana aka tsame sunan rararan daga kwamitin yakin neman zaben tinubu wanda kuma tunan rararan ya yi hasashen haka har ya faɗa a waƙarsa wanda aka mai gurbinsa da abdul ahmad mai kwashewa daga bisani bayan bayanan wannan takarda Jarumi Mustapha na Braska ya fito ya yi wani jawabi game da rarara. Inda ya nuna shi nasa ne mai kwashewa ma nasa ne, amma yanzu rarara ya saki layi. Don haka daga yau idan ya waka ya kai ta a tace, in ba haka ba kuma zai jawo mai tacewar wato Ismaila na Abba Afa Kalla. Gaskiya ne, ni Alhaji Mustapha Badamasi na Braska, advisor ne ni na mai girma gwamnan jihar Kano. A jihar Kano da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Alhaji Murtala Sila Galadima Garu su nake yi. A ƙasa akwai asuwaju bola ahmad tinubu ina yin sa dalilin gwamnatin jihar kano da kuma mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduji ina so rarara ka dakata haka kan ne magana abdul ahmad na wani shi ma rarara na wani amma ta wani bangaren ka saki layi don haka duk waƙar da kai ka kai ta hukumar tace fina-finai ta tace in ka ƙi ka kai to kuma za ka jawa shi wannan shugaban hukumar tace fina-finan domin mun san aikinsa ne na gode da dai ake ganin cewa rara rana yin waƙoƙin da yake yi ne da ke cike da zambu da habaici wani gurin har da zagi irin na ashariya ga manyan 'yan siyasa kuma waƙoƙin na cin kasuwarsu ba tare da an tsawatar masa bane saboda kusancinsa da gwamnati gami da alaƙarsa da shugaban hukumar tace fina-finai To a yanzu da taɓa gwamnati ba abin mamaki ba ne in doka ta biyo ta kansa, saɓan da da ake yi masa hannu ya san na gida. Daga shafukan sada zumunta ma musamman 'yan Facebook da TikTok ana ci gaba da mai da zafafan martani ga rararen. Yayin da shi ma masoya rararen ke mai da nasa martanin ana dinna wa juna yatsa a ɓangarorin biyu. In ban ma abin dauda bar da tsami wallahi gwamna gandu da ai yayi maka rana rabo kawai yake wa zaman gangedi da rana. mai taro don ya ja da wawa fasa baki kazani kwamsi kawai a fili idan batu na waka aka so a nemi shata don kana mawaki shi ne karai na kowa to ta yaya za ka so uwa ka kyale jaja kai abin da sake sata ake wa kurma la uban karara abun kana da girma kai aradu za ka yi biyu babu ka ji golo gara dai eh, sun gadaro abu a tsarin waka ta haɗu ga kuma kalmata pdp ta shiga dauda ka wuta rarara to wallahi ni usaini jagaban yaron ogan boye dan konkosiya wallahi she mun ci durin uwarka wallahi da rada she dai ba ka zo Kano ba kai ko iraki ce ya tama yaso ka ko ne mun ci gutsun uwarka Allah rada ina kara gaya ma duka manyan nan namu babu wanda baka zage ba duka manyan nan namu ka zage su gabaki daya ka ce musu mutunci mu Kano ba a mana karfa karfa ka ban mu kawai mu siyasar Kano ta Kano ci mu Kano ba a mana karfa karfa ba ka taba ji mun zagi wani dan siyasa a Kano ba ba ma wannan ka shigo ka zagan mana kowa da kowa a Kano ka zage shi na dauka abun naka kai da na dauka abun naka ma kai da wasa ne ne kai abun naka sai kake yi to mu ba siyasa ba addini bace ba siyasa mu ba addini bace ba ko muna jira ta furfura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama furfura kai ka zagi uban wani kai kana tanin uban ka zai sha duk ka da zagamar duka manyan mu nan kai baka da mutuncin kowa kai baka ganin kowa ka zo ka kafa mana wani ka niura a Kano wai waye da waye gwamna waye da waye meye da meye da waye da waye gutsun uwarka siyasa ka niurce dan durin uwarka kai mu siyasa ka niurce mu za ka zo ka ga ka nihur din wanda mu cibiyar ka nihur din ga baki ɗaya a Kano aka yi ta ubangiji Allah ji da eh, wannan Rabilu Musa dan Ibro da Ibro iya na kai kai suka ci mana wannan mutunci kake ci mana bai kan kaɗe ka ya gano ƙurar kanka ba ga baki ba to bara mu gaya ma ka kira malam ibrahim shekarau da duna ka kira kwankwaso da tsula don mai tsula uwar ka bulala ka kira wasu abba ka zaga ka kira mai girma sarkin kano ka zaga ko ka ci mai mutunci shi ma ko to ka ƙara ciwo tigor da mutunci wanda ya kawo kano kuma ka ƙara duwa yanzu ka zagi gwamnanmu na yanzu ganduje kenan ka zo ka ƙara zaginsa to billahi allazi la ilaha illa wa kano ta ma wahala shiga dan mai cin uwarka mu kano ba a mana karfa karfa mun gaya ma wannan mu ba siyasa ba ibada ba ce ba mu duk wanda yi dan siyasa da yake kano muna son shi kowaye shi muna son shi yana da amfani mu mun doki siyasa ba mu doke ta kamar addini ba ka gane ayi mu siyasa yadda muka ɗauki siyasa nishaɗi ce rigar biyan bukata ce adalcin da kai a duniya shi zai kai ka da ikama da lahira adalcin da kai a duniya adalcin da kai ne siyasa ribar ta kenan a duniya ake cin ribar siyasa adalcin da kai da irin da irin hidimar da ka dauka na addini da wani abu shi zai kai ka da ikama to shi zai kai ka ga lahira adalcin da kai zai kai ka da kiyama ina kara gaya ma adalcin da kai a duniya shi zai kai ka ga kiyama rarara duk ka zage mana manyan mu gabaki daya to wallahi mun ci gutsun uwar kai dai baka zo Kano ba wallahi rarara ina mutumin fatin jiya yake duba sunansa a takarda bai ga sunan shi ba sama da ƙasa ya nemi sunan shi ya rasa kai an gaya ma faɗa da uban abba abu ne sauki kai <laughs> wurarara an kaka ko assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu yau na dan wani tsuntsu kaci kada wai wasu mutanen suna ganin cewa <laughs> rara ba zai iya zagin gandoja ba to saboda me rara mutum ɗaya ne wanda bana na tunanin zai iya zagin sa shine shugaban ƙasa janar buhari saboda rara na ƙaunar buhari fiye da komai amma don wani gona eh, in yau yake yin ka to kai ma kai ne ake yi yayin ka ake idan lokacin ka ya kare to shi ma rara ya bar tafiyar ka mai bakin zagin manya mai bakin zagin manya mai bakin zagin manya yawan san barka ana ɓaci balle Allah shi wadai duba. Ga mai bakin lajin manya. Ba ba mai san zajin manya. Ga mai bakin lajin manya. Za ka gan shi a kullum zai wanka ka ga wankan mata makar baiwa. Ga mai bakin lajin manya. Hankalinsa a tashe yana waige ka ga samun mata. Ko da masu sara suka ba sa hana ka kai nasara ba. Kuma hasada sun taro ba sa hana ka karin ba. alfahari ake da kace magana wai alfahari akwai wanda ma iyayensu suke alfahari da shi kamar ta adal dauda ka wuce rana kan matasan ka wuce yanzu ba wanda baya aiki kuma ta karkashin shi noman ranin nan ya samar musu kai noman irin na damuna an samar injina ingantattu an samar iyayen yara da kowa da kowa da yake cikin garin kamutu ya dauka cewa rarara wali yanzu ko ba gaskiya ba rararan nan ya taimake su a to anan din ma ya taimaki mutane amma shi an kaka in banda sai da filayen gwamnati da bi makabartu a yanka makabarta a siyar kasuwar da mutane suke kasuwa a ruce a siyar me yake yi A nan kuma, game da shari'a na Bashir da Alinuhu, jarumi Ibrahim Sina na ya fito ya tofa albarkacin bakinsa, inda ya nuna rashin jin daɗinsa da yadda kowa ya ɗebo shararsa Alinuhu, inda ya nema abin shi ya huta. Karo na farko kenan da wani jarumi ya fito ya bidiyo ya goyi bayan Alinuhu kan wannan dambarwa. Saɓan da da zarar an sami irin wannan, jarumai za su riƙa fitowa suna tada jijiyar wuya wurin ba shi kariya. Assalamu alaikum jama'a. Mai magana naku Ibrahim Sina na? ni abin yana ban mamaki da 'yan industry da fans kowa ya ebo maganarsa mai daɗi da mara daɗi kan alanuhu take karewa alanuhu alanuhu alanuhu alanuhu kowa yana neman suna sai kare akan alanuhu to gaya muku alanuhu ba wanda bai taimaka ba in dai a industry hausa fim kake wallahi ya taimake ka in kuma sabo ne kai in bai taimake ka ba to ya taimaki yayanka ko in ce ya taimaki babanka saboda haka in ma za ku haƙura ku nemi wani to ku haƙura don wallahi tallahi alanuhu yanzu hasadan ma da ake mai yanzu ga hannun tafiya kawai ke yi haba abin yana bin mamaki alanuhu alanuhu haba da Allah ku bar ta halikin ne ya saurara na san wasu za su ce eh, neman wannan ne kwarai kuwa ko ma neman menene dai ni sai na faɗa wallahi ubangiji Allah ya ƙara kare mana kai sarki alanu na gode Allah ya shi ma albarka to mata Kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta. Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta. Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta. Wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne, ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje. don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jaraba wannan maganin. Wannan mallaka da kuke gani, mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda, ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta, ban yafe mata ba. domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayata in ta ga dama ta bar garin. babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki